Fondation Hirondelle Niger sashen Hausa studio Kalangu ke magana gunguma maɗantani ke ɗauki ke da mashirin shirin kakanin labarin. Wata gobara ta afku a cibiyar bada horon sa'a ta zandar ta haddasa mutuwar mutum uku da wasu takwas da suka raunata a yau da sahe za ku ji daraktan jihar na ilmantarwa a cibiyar yau shida ga watan fabiyari a fadin duniya baki daya ake sallatar ranar ƙasa da kasa ga kokowa da yiwa mata kaciya za ku ji yanda ta kaya a kasar niger rishin kwanciyar hankali a jihar tilaberi na sa al'ummomin gushi wani tsohon ɗan majalisa na jihar zai ba da shawarwarin kokowa da wannan lamari a cikin rahoton musamman na wanga shirin. Tuma sauraro barkamu da yau. Shida ga watan Fabiyari ranar ƙasa da ƙasa ce ta kokowa da, da kaciyar da ake wa ɗiya mata a rawaitar ƙungiyar duniya ga batun kiwon lafiya mata miliyan 120 zuwa 140 suka fuskanci wannan aikar mai lahani kuma mai haɗari 'yan mata miliyan uku na ci gaba da fuskantar al'amarin a wato kowace shekara a ƙasar Nijar kasan ya zama kan kaso sufuri da ɗigo bakwai cikin ɗari. Nuwaba Kwanjuwa, mamba ta ƙungiyar Prat, tawa zainab Abdu Sharfi a kai. Mun samu rashin ɗaliban mu uku, 'yan mata biyu da namiji ɗaya da ya kone ƙwarmus. Ajujuwa biyar ne na zanaku suka kone, mutum takwas suka jimo biyu suka yi mummunan jikata. Kun san hukumomi suna iya ƙoƙarinsu su na kawo ƙarshen ajujuwa na zanaku a cikin makarantunmu. Yanzu haka wannan santa da nake muku magana ta wucin gadi ce. Ana can ana gina ajujuwan, amma sai dai ginin aka samu tsaiko wajen fara aikin. Kuma sai gashi kun ga abin da ya ya faru wanda ba za a iya tsallake abin da ya fito daga Ubangiji ba. To, kamar yadda kuka ji dai game da gobarar da ta ne a can zandar ɗin. A ci gaba da labarun da ya shida ga watan Fabiyari ranar ƙasa da ƙasa ce ta kokowa da kaciya da ake wa ɗiya mata wato a rawaitar kungiyar duniya ga batun kiwon lafiya mata miliyan 120 zuwa 140 suka fuskanci wannan aika-aikar mai lahanta kuma mai haɗari 'yan mata miliyan uku na ci gaba da fuskantar al'amarin a kowace shekara a kasar Nijar kason ya kai wato sufuri da digo bakwai cikin ɗari noba kwanja mamba na kungiyar konifrat tawa zainabu abdu sharfi akai. Niger A Niger an samu ci gaba a cikin wannan fafatuka tunda a shekara biyu ana kashi biyar cikin ɗari a shekara ɗaya ya dawo sifili da digo bakwai cikin ɗari ba ta hanyar tilastawa ne muke tambayar a daina wannan al'ada ba a'a ta hanyar wani tsari ne da muka girka ga waɗannan al'umma wanda suke fahimta lalle akwai haɗari na yi wa mata kaciya akwai wayar da kai da kuma kusanci duka waɗannan suna cikin hanyoyi na saka duka al'umma su gane a murƙushe wannan al'ada ga baki ɗaya nan zuwa da 2030. Al'ummomin garin Tegai cikin kwamin ɗin Goruwal ya zame masu tilas su baro garinsu ganin barazanar da gungun masu ɗauke da makamai ke masu kuma suka nemi mafaka a bankilare ƙungiyoyin matasa biyu na bankilare zingarazai da ASTB tare da juna suka haɗa gwiwa domin yi wa wannan 'yan gushin rijiyoyi guda hudu wakilin magajin garin Goruwal Haruna Zakari ya yawa wakilinmu Yusuf Ilewat bayani akai. Eh, Allah dai ya biya shi gaskiya ne duka wanda ya gina rijiya domin shan ruwan jama'a ko ba a cikin irin wannan hali ba Allah kaɗai ya san ladan da zai samu Allah dai ya saka masa da alkhairi da wannan aikin da ya yi abin karuwa ne a gare mu don haka muke jinjina masa muna son jama'a su samu kuzarin yin rijiyoyi domin rage wa jama'a wahalhalun samun ruwa Allah dai ya biya shi har bore wani tabon duk zabu ilko tara dai bana Asusun agaji na yankin Afirka ta yamma da ta tsakiya ta baiwa ƙasar Nijar ambalab ɗin miliyan tara na kuɗin dola sanarwar ta fito ne a cikin wani taron baiwa 'yan jarida labari da biron Majalisar Ɗinkin Duniya reshen OCHA ya wallafa a ranar biyu ga watan Fabiyare. Wannan tallafin a wani fanni zai ba da damar samun mafutar agajin gaggawa ga bukatun al'ummomi mafiya rauni da suka yi gushi ko suka komo gidajensu da kuma al'ummomin da suka karɓe su cikin jihohin tilaberi tawa da maraɗi kannan kuma domin kawo mafita ga bukatun al'ummomin da lamarin ya yi tasiri kansu dangance da ambaliyar ruwan bara cikin jihohin tilaberi maraɗi da zandar. Fiye da Bakin aure 'yan Nijar 212 wa'anda a cikinsu akwai yara 141 mata hamsin da ke barace-barace kan titunan birnin Abidjan kasar Cote d'Ivoire aka turo ke su gida a ƙarshen makon nan a garin Doso nan da 'yan kwanaki za a kai su garuruwansu na ainihi a cewar wata majiyar barikin doso wakiliyarmu na hadiza hassan ta aiko mana bayanin wannan 'yan barace-baracen ga kalamun da suka yi abin da ya sanya kuma ka ji abu na sunan bara mai gida na ya rasu ibarin da yara guda tara ne na ma uku arme mata uku suna makaranta ta taho da uku ina guje ne inda na je ma kukan yau daban na gobe da ma ni ma na karba daɗin abuja mun barbara shan ruwa ne kadara ce kadai ta kai na abuja ba don ci ba ba sha ba ba neman wani abu duka wannan watan na biyar ne na shiga ko da mawarki ban na fatan zan koma abuja mu tsaffi ne kadai muka taho a magare babu yarinyar mace ta taho bara ka babu matsaloli ne da suka sa muka je kwaddi ba yaro uku muka je wata na takwas a can gurin to mu dai muna bai taimaka mana da ɗan kiwon da za mu yi da ɗan jarin da za mu sana'a mu samu abin da muka da Gona ta ce na jingina na tahi Abuja. Aka same mu aka ce wannan bara da ake yi shugaban ya ce aka yi gida. Akwai mutane a can da dama ana tahi da su yanzu ma ba a yi da kawo su ba. Zauren shawara da aiwata aikin 'yan kasanci sai sai sai a wata haɗakar ƙungiyoyin farar hula ta karkata hankalinta kan yanayin zamantakewa na siyasa da tattalin arziki a ƙasar Nijar a cikin wata sanarwa da suka wallafar jiya inda har suka tambayi a saki jagoran M. Sassondo Abdullahi Saidu da aka garkame a gidan kasan kwalo. Bari mu saurari Musa Cangari. yanzu ana zargin shi ne da cewa shi ne ma ya sa wuta a rohan mutane masu hako zinariya wannan zance kuma kowa ya san da zancen karya ne can tamu ya samu ganawa ne da mutane a mazaunin su ba inda suke aikin ba kuma an kama malam abdullahi ne don saboda ba a son aikin da yake kenan ba a son aikin da mu duka kungiyoyi muke kuma ya kamata a yi nazari a dauki matakai bisa kan abin da ya faru a huddo ma wanda aka toye hakkin su a huta musu hakki to akan wannan aka zo aka kama shi mu a mu na kungiyoyi muka yi Allah wadda da irin wannan aikace-aikace da ake yi na a kama mutum saboda ra'ayin shi a je a dare. A karshe mun yi kira ga alkalai wanda su ne suka kawo duk wannan matsala na game da na abokinmu sun san hanyar da za su bi su sake shi a gaggauce. A ƙarshen mako ɗalibai biyu na jami'ar Albumuni ta Niyame suka gabatar da aikin kammalawar daga ransu na Dokta bisa ƙididdigar ruwan ƙarƙashin ƙasa a cikin karkarar gulbin maraɗi da kuma plateau mauri cikin shimfiɗar gaya. Ƙididdigar da ta aka wallafa sabbin bayanai dai sun fito a kai kan yanayi da kuma hangen zaman gaba a cewar wanda ya ba su bibiya. Ga bayanin da Profesa Yahya Nazumu ya yi da Ali Tajisir ya naɗo mana. Domin kula da albarkatun ruwa musamman ma ruwan karkashin ƙasa ya kamata a san su a maida su waɗanda ake gani shine makasudin wannan kammala digiri sannan kuma a nazarci dukkan alkaloman da ke da kwai domin a san wani rinjaye ne ta fuskar ci gaba na albarkatun ruwa. A dunkula abin da wannan kammala digiri yake cewa shine na ƙara kawo ƙarin bayanai game da sanin abin da ke karkashin ƙasa. Ɗalibin ya samu sakamako masu kyau sosai musamman bisa ɗorewar tsarin wurin ma'ana daga daga bangaren A zuwa bangaren B daga Nyalwa zuwa Tsululu amma har ta bangaren zurfi ma'ana daga sama har zuwa wani zurfin ƙasa da zai iya wuce ɗaruruwan mita abinda tun aka samu cikin ƙorama duka zubin ƙasa yana haɗe bangaren da ke sama yana haɗe da bangaren da ke ƙasa shimfiɗar ƙasa guda ce cikin ƙoramar idan ka janyo sama ana kuma janyowa ƙasa. Kwamitin tarmamu wata sabgar baiwa masu ruwa tsaki ga zamantakewa tattalin arziki da al'adu lambobin yabo ce bisa haskawar da suka yi a shekara ta 2022 inda suka yi taron bada labari ga 'yan jarida a ƙarshen makon nan a nan yame bisa ga shirye-shiryen aji na biyu. Kowane sabon salo zai fito a wannan aji na biyu, Abdurrashid Ahmadu Sanda Maiga yawa Farid Buraima bayani a kai. Shekarar bara muna da mataki goma, wannan shekara tuni muna da mataki goma sha shida, mun ƙara shida kenan. Kuma bambancin wannan karo shine tarmamu na karamawa. Akwai mutanen da suka yi aiki shekarun da suka wuce, mutane ne da suka mutu, ya kamata a kara masu, 'yan Nijar su san su, waɗannan mutane za bikin kara masu shine tarmamun karamawa da za mu zaben su kowace shekara a ba su lambar yabo. Haka kuma wannan shekara muna da tarmamuwar zinariya, ita ce babban tukwici fahimtar tarmamu kuma dukkan waɗanda aka zaɓa suna iyar neman wannan tarmamuwar zinariya mutumin da ya fi samun ƙuri'un mutane shine za a yi samu tarmamun zinariya. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Nijera Mena Afrim ta komo ya mai ranar Asabar 4 ga watan Fabiyari biyo bayan halartar kwamfalar ƙasashen Afirka can Aljeri 2022 a wannan gasa Nijar ta samu mataki na hudu bayan Madagascar da ta zo ta uku, Aljeriya ta biyu sannan Senegal ta ɗaya. Karimu Hasumi Guruza ya firanta da Ahmadu Hadari mataimakin shugaban Fenifut ga fasarar bayanin nasa. Don na ce muku ƙasa tana alfahari da ku. Jiya ma yana tare da shugaban ƙasa yana matuka alfahari da ku. Kamar yadda kuka sani ga waɗanda suke tunanin ba ku yi ƙoƙarin komai ba. Ni ina tunanin ya kamata ku yi hankali da irin waɗannan maganganu. Da farko dai muna cikin shahararrun 'yan wasa ƙasashe hudu a wannan kwabala ta nahiyar Afirka. Kuma a cikin ƙasashe hamsin da hudu na Afirka muna cikin ƙasashe goma sha takwas da suka samu nasarar halartar wannan kwabala a Najeriya. Jama'a suna mantawa kun yi matukar kokari duka da lattin da aka samu kuka buga kwallo kwanaki uku da kuma matsin lamba amma duka da haka kun taka rawar gani. Kowa ya ga ingancin taka ledar da kuka yi. Kun yi kokari wanda kuka ci gana da yasa kuka tsallake matakin gaba. Dangance da taɓarɓarewar yanayin kwanciyar hankali cikin jihar tilabiri al'ummomin wasu garuruwa na kan barazana kai a kai na gungun masu ɗauke da makamai da ke kashe-kashe kuma suke kishin gilla na zaɓe. Musa Hassan ya firanta da Muhammad Mustapha tsohon babban ma'aikaci kuma tsohon ɗan majalisa ga zubin firanta su. Mi ake kira jagoranci ni yanki? Ana maganar jagoranci tafiyar da aikin mulki na hukumomin da aka ɗora ma nauyin jagorancin talakawa da ke tafiya bisa wasu tsare-tsare da dokokin shari'a wani tsari ne ya kasance na hankali ko na rubuce. Ana iya ganin haka ɓangaren cikin gida jagorancin gargajiya a ƙarƙashin sarki jagorancin hukuma inda wakilin gwamnati ne, prefe ne da dukkan ma'aikatan bariki ta hanyar shugabanninsu da ke da abokan aiki kai tsaye na prefe da kuma jagoranci na cikin gida jama'a suka zaɓe su domin su wakilce su domin tafiyar da harkokin komin ɗinsu zauren mashawarta da magajin municipal menene ginshikin kyakkyawan jagoranci kuma menene wannan jagoranci yana da tsari cikin tsarin jagorancin gargajiya a tsawon shekaru wannan jagoranci na da tsari ya haɗa kowa da kowa kuma yake ba kowane wurinsa sarakuna na kasance cewa manyan shugabanni talaka sun san wane ne sarki da abin da ya kamata su yi wa sarki kuma sarki ya san 'yancin talakawa da ya kamata ya kiyaye. Kyakkyawan jagoranci yana iya gina cuɗayyar zamantakewa. Idan jagorancin cikin gida ta hanyar gargajiya yana da kyau na kasancewa wata shimfiɗa ga dukkan sauran jagoranci ma'ana na prefe da matsayinsa wakilin gwamnati. Kuma ya zama dole gare su da su yi aiki da wasu tabi'u da mutane suka riƙe da a kansu tarki ginshiki ne na dogaro da duk wani wuce gona da iri na waɗannan shugabanni biyu da na zayyana da farko muna da wata al'umma da ke cike da tsari mai armashi inda zaman lafiya ke jagoranci idan akwai zaman lafiya akwai haɗin kayan al'umma tuni za a aza tubalin ci gaba mai karko amma jagoranci wuka ce mai harshe biyu idan jagoranci bai da kyau musamman a bangaren jagorancin sarakunan gargajiya talaka suna juyewa sarki baya wasu tsararru ne za su kakace sarki sarki kuma su rika tura shi cikin kuskure gaban mutane da suka fi rinjaye da suke zama cikin takaici za su nemi da su jagoranci kansu sai su fara kafa gungun mutane da za su rika kareta sarkinsu hukumomin da za su zo za su lura da haka watakila za su koma bayan sarki kenan cikin wannan jagoranci yana kaucewa yawancin al'umma har ma kuma daga wajen magajin sauraro duka-duka abin da ya sawaka kenan a maricen yau a madadin dukkan abokanan aiki na nan birnin yame da kuma na cikin yankin kasa da suka tallafa shirin ya kai gare ku ni na ku dan badan da arlit malamin salama ke muku sallama ga salamatu kadiri ta shigo ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci ai sauraro lafiya.